بتأويله فعقلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب يأكلهن سبع عجاب لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yau muna sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da wanda ya dace da litinin sha bakwai ga watan hudu miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam ayat da ma da ya karanta aya ta arba'in da biyar kamar yadda jiya muka karanta bayan an aiko dan aike domin ya zo ya yi tambaya mana bayan sarkin misira ya mafarki ya tara mutane domin a fassara masa mafarkin kuma suka ce alzasu ahlamin kalu alzasu ahlamin wama nahnu bi ta'wil al-ahlami bi alimi ba su gane fassara mafarkin ba suka ce alzasu ahlamin ma'ana kawai rikice ne irin na mafarki da mutum yake ganin abubuwa da suke ba su da tabbas saboda haka wannan ba mafarki ne da ya kamata a ce har sai an damu da shi ba ma'ana kamar tun da sun kasa fassarawa suna ganin a kyale maganar kawai yasa suka ce wa ma na mu bi tawil da alamin da alimin irin wannan mafarkin ba mu iya fassara shi ba kawai mafarki ne wanda bai dace a bashi kulawa ba saboda ba su iya fassarawa ba shi wannan wanda ya kira cikin mutane biyu da suke ciyar da sarki da shayar da shi Allah ta'ala ya ba mu labari yake wa qala na naja huma dai daga cikin wanda ya tsira cikin mutanen nan guda biyu waɗanda suka shiga gidan fursuna tare da annabi Yusuf alaihi salam sai ya tuna wadda kara ba da ummati ma'ana ya tuna bayan wani lokaci mai tsayi da ya manta ta labarin annabi Yusuf kar ku manta annabi Yusuf ya ce yayi wa shugaban magana game da sha'aninsa ya manta amma yanzu ya tuna ba da ummatin bayan wani lokaci bayan ba da muddakan tawila bayan lokaci mai tsayi sai ya tuna abin da annabi yusuf ya gaya masa cewa ya gaya wa sarkin misra labari na abin da wato halin da yake sai ya ce ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu ni zan ba ku labarin wannan mafarkin a bani ni izini aika da ni akwai inda zan je in tambayo mana zai je wajen annabi yusuf alaihi salam dan ya nemi fassara wanda mafarki da sarki yayi ya koje gidan fursuna yake cewa yusuf ayyuhas siddiq yusuf ya kai wannan mutumin da yake mai gaskiya ai ayyuhal baligh ghayatul kamal fi sidqi wanda ya kai matuƙa wajen gaskiya ga sarki ya mafarki yana son a fassara masa Afkina, ba mu bayani yi mana fassara fi sab'i baqaratin game da shanu guda bakwai kimanin wato masu kiba ya kulhunna sab'un idan sai kuma ga wasu ke kasassu guda bakwai ramammu suna haɗiɗe waɗannan kosassu guda bakwai wata ga isun bulatin sannan kuma ya ga zangarniya guda bakwai hudurin koraye wa ukara ya misal ga wasu kuma ke kasassu su ma suna hadi hadiye waɗannan koraye ka ba labari na wannan mafarki da sarki ya gani la'alli arzu ila nashi dai in koma wajen mutane shine wanda aka tara a fadar sarki la'allahum ya'lamun dan musu bayani na fassara wannan mafarki da sarki yace ya gani annabi yusuf alaihi salam yana da cikin abin da Allah ta'ala ya hore masa fassara mafarki kamar yadda muka karanta saboda aka yi fassara wannan mafarki na sarki yake cewa fara قال تدعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما عددتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تؤمنون mafarkin da sarki ya yi annabi yusuf alaihi salam ya fassara shi a ibn ashur allah ya masa rahama a cikin tafsirin yake cewa wannan mafarkin yake wa huwa manamun hikmatuhu kanat ru'ya al-malik lutfan min Allah bil umma wannan mafarkin da sarki yayi Allah yana nufin lutfi ne ga al'umma ta wannan lokacin al'umma annabi Yusuf alaihi salam alati awa Yusuf wacce ta ba wa Yusuf masauki a Misra Ma'ana Allah ya yi musu lutsufi ta yadda sarkin ya yi mafarkin da annabi yusuf zai fassara kuma wannan sai ya zama wasifa mana ya zama dalili na sarkin ya yi ya musulunta al'ummar baki ɗaya ma ta hau kan turba ta imani da shirya Ya ce wa la'allar malik qad adda ne salati wani iman Allah ya nufi sarkin ne da wato baiwa ta cewa zai yi imani sai Allah ya hukunta ta wannan hanyar mafarkin nan domin annabi yusuf alaihi salam bayan ya fassara masa mafarki sarki ya ce ya taho su gana ya ga cewa lalle mutum ne wanda yake mai ilimi wanda Allah ya ba shi baiwa saboda ka yi sanya shi a matsayin na kusa da shi kuma wannan ya zamo sababin da a ƙarshe ma ne sarkin ya sallama wa annabi yusuf dukkan shi nan daular kuma dalilin sa da sarkin da mutanen ƙasar duk suka musulunta ke ta wannan mafarki Allah ya yi ya hukunta shi lokaci ga mutanen wannan lokaci na nishar cewa sababin musulunta su kenan da imani ta hanyar wannan mafarki da sarki ya yi kuma annabi yusuf ya fassara masa ya fassara mafarkin yake cewa kala una sab'a sinina dahra fassara mafarkin shine za ku yi noma shekara bakwai dahban ai mutawaliya a jejjere ba tare da wato an samu matsala ba za a samu albarka ta noma a shekara bakwai za a samu albarka ta noma za a samu damuna mai kyau kuma za a yi girbi mai kyau shine tazra'una sab'a na da'ban ma'ana a shekara bakwai din nan mustamirina na dirati ala za ku ci gaba da yin noma kuna samun amfani kamar yadda aka saba shekara bakwai shekara bakwai shine fassara wannan bakwai bakwai guda hudu nan ma'ana shekara bakwai za a yi noma cikin wato damuna mai kyau sai yake ba ba hasattu duk abin da kuka girba a wannan shekara bakwai fadaru ku fi sumbuli ku rika barin a cikin zangarniyarsa kada ku rika cashewa illa ba ta kuno sai kaɗan daga abin da za ku rika ce shi kan ko a iya gyarawa ku ci amma mafi yawa ku kyale shi a cikin zangarniya saboda duk mai noma ya san aka bar kwayar a cikin zangarniyar ta to yana kare ta daga lalacewa da kuma tsutsa da makamantan wayannan kwari to kaga wannan ilimi ne da ya ba su cewa ka rika ajewa a cikin zangarniya sai kaɗan wanda za su yi amfani da shi shi kaɗai za su cashe domin su yi amfani da shi shekara bakwai ana noma ana ajewa illa kalilan daga abin da za a ci sai ke sun ma ya ba da zari bayan shekara bakwai bakwai ta biyu abin da zai biyo baya shine sab'un shidazu shekara bakwai na tsanani ma'ana mutum ba shekara bakwai ta fari wanda shi kuma ba za a samu ruwa ba ba za a samu amfanin gona ba a shekara bakwai sai ce ya kunna ma da lahunna ai da a jirin ajlihinna abin da kuka ajiye na shekara bakwai din bayan nan to bakwai da za ta biyo baya to za ta cinye wancan abin da aka ajiye ma'ana za ku ta amfani da na baya domin yanzu ba za ku samu amfani ba shine ya kunna ma da lahunna ma'ana za ku zamo shekarun su ne wanda kuka gani a mafarki suna cinye waɗancan suna cinye waɗancan abin da ya gani a kamar yadda muka bayyana malamai suka ce shafi bakwai kusassun nan alamar cewa noma ake ne kuma mai albarka domin da shanu ake noma da shanu ake noma saboda haka ana nufin kusassun za a yi girbi mai kyau damuna za ta yi kyau ne ma'anar shanu bakwai kusassun sannan kuma ramamu guda bakwai yana nufin za su rika cinye abin da aka samu a wancan lokaci shekara bakwai shekara bakwai na baya shi yasa ya ba su shawara cewa su an da suka samu na amfani a shekara bakwai domin idan wannan na tsanani suka zo sai a rika amfani da wannan kuma ya zama su ne abin nan gurbin wancan wanda aka rafe ta illa kalilan min masu cimu za ku rika ci ce kaɗan da za ku aje shi kuma wannan za ku aje ne saboda amfani na noman gaba kar ku cinye duka ya nuna kenan shekara bakwai din za a yi wahala kwarai da za a yi yunwa abin da aka aje ma ba dole yi ta ba yace kar ku cinye ku aje kadan ayin ma suna min al-habbi litazrabu bi domin nan gaba kuma bayan wannan shekara bakwai za ku ƙara buƙatar abin da za ku yi shuka da shi ku aje wani kaɗan daga ciki wanda zai zama muku amfani wanda za ku yi shuka da shi sun ma ya ci ba da dalika sannan bayan shekara bakwai na tsarin sun wuce zai zo a yaro wata shekara yi fihi sun nasu a shekarar za a kawo sauki ga mutane ma'ana za a yayi musu wannan damuwa ta shekara bakwai na fari wa fi yaqtiruna kuma a cikin wannan shekara bakwai za su mafi amfani ya yaqtirun daga al'asr ne ma'ana matsar kamar a ce abin sha daga inibi ake maza haka ana matsar mai daga zaitun da kuma makamantan wayannan ma'ana mutane za a samu shekara ta yalwa wanda za a yi ta samun amfani gona da kuma abin da za a amfani da shi na jin daɗi kamar mai kamar inabi da za a mafi abin sha na lemo a cikin wata shi ne ni ya mun ma'ana za a samu amfani da damuna za ta yi kyau hantar dabbobi za ta ba da madara za a samu amfani kenan an gaba da wata shekara farko ta farko ta wato amfanin gona sai shekara ta biyu ta bari to bayan wannan shi shiga wuce shekara goma sha hudu to kuma shekara ta amfani za ta kuma dawowa sai fassara musu mafarkin ya ce a gaya wa sarki wannan shine ma'ana na wannan fassarar mafarki shine wannan ma'anar fassarar wannan mafarki da sarki to bayan an ce an gaya wa sarki wannan fassara kuma ya ji daɗin abin da ya ji وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به

sa sai ya so ya gana da wanda ya fassara masa wani mafarki shi ne annabi yusuf alaihi salam wa kala sai wannan almaliku sarkin yadda ke tuni bihi ku je ku taho min da shi wanda ya fassara min wannan mafarki shi ne annabi yusuf alaihi salam domin ya gani ya ji kuma daga bakinsa falamma ja'a rasul yayin da manzo da aka aiko ya kira annabi yusuf ya zo wajen annabi yusuf kala sai annabi yusuf yake gaya wa manzon ya mai da shi qala irji ila rabbik yace kuma wajen ubangidanka fasalhu ka tambaye shi ma balu niswatin lati menene sha'anin waɗannan mata waɗanda suka yanke hannayensu ma'ana me ya faru a wancan lokaci wanda sababi ne har ya haifar aka kawo wannan waje ma'ana gidan yari aka ajiye ni ma'ana yana so a sake bin maganar domin a bi masa hakkinsa da kadinsa bai kamata a ce kawai an ce fito shi kenan kawai ya kama hanya ya fito a ce magana ta wuce ba wancan zargin yana nan kenan ba ke shi ba saboda haka sai shi a'a ba zan fita ba a koma dai a gaya wa sarki me ya faru har na zo aka aje na nan malamai suka ce inna ma aba yusuf alayhi salam ya kurji min sijin abin da ya san yusuf alayhi salam ce ba zai fita ba ba da komai bane illa an ya tafa hasal malik wa al-ali ma sai dan sarki ya bibi kajin abin da ya faru da waɗancan matan nisan kashifa a fi sakarhal don abin da ya faru ya bayyana don abin da ya faru ya bayyana a san cewa su aka yi kuma shi ba yi da ne bai aikata abin da ake zargi ba domin labari ya yi tsawon a lokaci na abin da ya faru idan ya fito ya shiru to sai a ɗauka a yi gaske ne abin da ake faɗa game da shi shi yasa bai yadda ba shi yasa bai yadda ba kuma ma da miskaci yana daga cikin hikima na cewa mutum kada ya yadda a bata masa suna haka kawai yana da kyau in aka zarge ka akan abu lalle ka tabbata in baka da laifi ka wanke kanka bai kamata ka bar a matsayin ka na musulmi wanda ya kamata a ganka da kima a zarge ka da wani abu kuma shikenan ka bari magana ta wuce alhali ka wanke kanka bai kamata lalle irin abin da Annabi Yusuf yayi duk mutumin kirki haka ya kamata in dai aka zarge ka da abu kai laifi ba to lalle ka tabbatar ka wanke kanka in ba haka ba to abin zai rika ka ana magana ko da ba a gaban gidanka ka ba a bayan ka za a yi labarin ya dace a ce ai an yi kaza wani ko da bayan mutuwa ka dure ka sai a rika dingila musu wannan aibu alhali ba ka yi laifi ba to bai kamata ka kyale ba shi yasa ma malamai suka ce bisa wannan nema hadisi ya zo na cewa duk abin da zai janyo maka zargi kada ka aikata kada ka aikata saboda musulmi ana so ya zamo wankakke daga aini ba a so musulmi ya zamo ana zargin ka da abin da ba laifin ka bane هذا هو حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقف فلا يقفن موقف الجهنم ya wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya tsaya inda za su wuce shi kada ya da za a shi ba da haƙƙinsa ba yana kyau ka zama ba ka da wata tuhuma a kanka ba ka da wata tuhuma a kanka saboda gudun maganar mutane sai su bata maka suna alhali kai ba mai ba ne ke sa makaranta a wancan darasin ba kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ke itikafi matar da ta zo ziyara sai ga wasu sahabbai biyu sun zo wuce sai suka yi gaggawa wajen wuce sai manzo Allah ya ce Allah da shi kuma ku dakata ku dakata ku ta'u inna ha safiya mata ta ce safiya suka ce ya rasulullah subhanallah ai ba za mu zage ka ba kai ma ce a'a ba wani abin nan a iya tafiya ke zan ya saka muku wani abu ku ta yi mun wuce mun ga ma'aikin Allah tare da wata mace kawai faɗa wannan magana ma matsala ce kuma shedan yana gudana a cikin dan adam kamar yadda jini yake gudana shedan sai ya ku sai ya nemi inda zai halakar da ku saboda haka shi yasa na gaya ku na kyale ku halaka za ku ku je ku faɗi magana game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ai matsala ce babba to shi yasa ake cewa duk abin da zai janyo ma al'umma kai kokari ka wanke kanka kai kokari ka wanke kanka annabi Yusuf alaihi salam manzo Allah ya yi shi akan wannan abin da ya aikata cewa an ce fito daga gidan farsa shekara bakwai ba tare da aibi ba amma da ke ana ce abu kawai ce a ku shi kenan ya samu sauki shi kenan an wuce magana a ah, bai faɗa haka sai manzo Allah yake law rabitu fi sinni ma labita yusufu la ajabtu da'i da a ce ni na zauna irin tsawon lokacin da annabi yusuf ya zauna a gidan farsuna, da in an ce zo ka fita da na fita da na fita malamin suka ce ya faɗi wannan ne saboda tawali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yusuf ya alaihi salam lalle yayi ne yayi hakuri ya yi haƙuri shi ya daɗe a gidan fursuna ba da aibi amma da aka ce zo ka fita sai a sai an je an bi kadin labari na cewa ni ba ni da ne saboda ni saboda gudun kada ya fito kuma ya zamo a an ci gaba da ganin shi da wannan laifin bare kuma bayan ya fito ka duba matsayin da ya zama babban mutum jagora ban ya zama sarki na wannan gari saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya ce da ni ne aka cewa in fita da na maka ba yana nufin cewa shi yana da karancin hakuri bane a yana yabo ne na abin da annabi yusuf alaihi salam mai na hakuri da kuma tsayawa akan cewa sai an wanke shi kafin ya fita yana nuna mutane suna da karancin hakuri mutum ya shiga wahala to yake kawai ya fita daga wahala baya kallon abin da zai biyo baya amma annabi yusuf bai da wannan sai da ya tsaya aka tabbatar da maganar kuna kafin ya ce bayan an ce ya fita ya fita ya ce ba zan fita ba har sai an yi mai an bi kadin wannan magana a ji me ya faru da game da wannan matan to amma abin mamaki sai ke ma ba da nisbatin lati kasana su matan su ne suka janyo mata abin da ya faru su ne waye ganyo mata matan shugaban me yasa a kyale magana da su me yasa ya magana da su me ya yake fasalin wa ba da nisbatin lati kasana a yi wanda sai ya kyale magana da cikin duhu me yasa saboda ne za a kun gano za a fi gano saboda su ne masu yada magana ita fa ta yi mata ne ita ta yi sababi haka a jana ai ita ya karso mai laifin su kawai ba jan yin su aka ba su ma aka jefa za irin wannan abin amma sai kawo da kai gabarinta me ya so ya ki magana a kan da sai magana a kan jami'i na matar duka san <laughs> dalili na to mana ya girmama sha'aninta kenan to ka kusan abin da ka faɗa malamai suka ce saboda matsayinta da zaman da ya a gidanta yana ganin ai tana da alfarmar da bai kamata kai tsaye ya ya zo tura tuhumar kanta ba kuma har yanzu karka manta matsayinta ba yana nan ba ta shugaba mm. in ma yake kaza ne to in ta fito ta ce to ai sai jayayya akai kuma an koma sabuwar magana ko ba ta fita ko ba ai take amma aka bari a cikin duhu tun da dai matan sun yi musharaka wajen abin da ya faru to a basu baki daya a jumla kawai saboda bai kamata a ce ita zai ambace ta kai tsaye ba a'a tana da wata alfarma ai tana da alfarma da ya kamata yi kokarin kaucewa maganar ba za a kalle ta kai tsaye da maganar sai ya kaucewa wannan kuma har yanzu tana nan da matsayin ta mai girma idan ce ita ce ce ita ba ita bace za a koma sabon jayayya kenan sai aka ba kwamiti a yi bincike ma yi magana ta wuce shekara bakwai duk wannan magana ta yanzu magana ake ta a tabbatar da ta shi ne bai laifi ba sai ta a tambayi matan ai ku suna da labarin da ya faru in ma ita bata faɗa ba ai ku sun sani saboda haka a kira a tambaye me ya faru me ya anan abin da har ya haifar suka yanke yanzu har kuma a ƙarshe aka kai shi gidan ainihin yayi to ko sai aka taro matan aka tambaye su kunna hashirin da da aka tambaye su sai suka ce an tsarki ya tabbata ga Allah hashirin da ai ma'azan wa tanzihan lillah tsarki ya tabbata ga Allah ma ajinna alaihi su wallahi mu ba mu san shi da laifi ba abin da yake ne bayan wannan sarki ya ce a kirawo a yi tambaya ke suka ce a'a ma na alaihi su wallahi ba mu san shi da wani laifi ba mu dai da aikata abin da za mu zarge shi can ba mu san labarin cewa ya yi laifi ba babu da wannan labarin da ya halinci ba a gidan wanda ya rike shi wannan shugaba sannan kuma mu ma a hakkin mu bai mana abin da yake da tattarwa ba ma alin da ala yusufa an ba mu san mummunan abu game da shi ba wala lambar ya shinu ko ya so ba mu san wani laifin da ya wanda za a bata masa suna ba kaɗan ko da yawa to kaga waɗannan mata sun riga ya tunda su aka ce a taro kuma sun yi shaida ya yi hikima bai ce a kira ta ita kadai ba to an kira ta ita kadai kuma ta ce wa matan nan an zo ga da za ku faɗa sau tana gaba da ta gayi yi amma da aka ce a tambayi suka ce a abu ba mu san laifin da yau ba mu san laifin da yau to amma ita ma matan shugaban sai ta fito ta yi kirari kada timratul aziz al'ana har hasar har tunda ka gaya mata karamci ita ma sai ta yi abin da yake na daidai ta ce al'ana har asar har ita matar aziz wannan shugaba sai ta ce yanzu gaskiya za ta bayyana ai zahara alhaq wa bayyana yanzu gaskiya za ta bayyana cewa game da abin da ake zargin Yusuf alaihi salam na aikatawa na cewa ya haɗa cikin shugabansa ba haka bane ana rawatu wa annabi cewa ni ne na neme shi game da kansa wa inna qula min as-sadiqin kuma wallahi gaskiya ya faɗa bai laifi ba lokacin da yake cewa hiya rawadatni an nafsi gaskiya ya faɗa ni ne na nemi ainihin na neme shi a kankan shi bai aikata ba bai neme ne ba kuma bai aikata abin da yake na laifi ba wa inna hu lan tasadiqina lalle shi yana cikin masu gaskiya kaga shi kenan ita ma ta wanke shi kenan kaga yanzu in ya fito labari ya bayyana yawa cewa shi ba mai laifi bane dama dai zalunta ta akai zalika sai mata take cewa dalilin wannan shaida tawa mai ya alama dan ya san cewa anni lam akunhu bi ghayri ba zan haɗince shi ba a bayan gidansa don baya nan faɗi karya a kansa domin shi bai aikata wannan laifi ba to ya kamata a bayyana wa a Allah la kai da sa'ini kuma dalili ne? Allah baya shiryar da kai ne kai haɗince in nayi masa haɗince to Allah ba zai kyale ka ba ko ba dade ko ba jima sai abin ya bayyana wanda yanzu ma a sani kafin ma a gaba ya bayyana kuma a zo a ce ai da ma haƙinci ne na don baya nan na faɗa masa karya saboda haka sai ta bayyana abin da yake na gaskiya game da sha'anin annabi Yusuf alaihi salam cewa shi bai aikata laifi ba kuma bai faci laifin ba ita ce ta aikata wannan laifi kuma ta bayyana cewa idan mutum ya boye gaskiya to ko ba da ko ba jima Allah ba ya kyalewa in dai mutum ya hari sai Allah ya bayyana gaskiya domin ta ce wa anna Allah la yahdi al-khayni kuma Allah baya shiryar da kaidi na ni wanda ya hari ko ba da ko ba jima sai Allah ya tona shi kuma ma idan aka ce a duniyar Allah ya kyale magana ta tafi haka duk an tafi lahira a lahira sai an sai da mutane kuma a gaban taron dukkan halittun Allah sai an bayyana ha'incin masu ha'inci kuma sai an bayyana gaskiyar masu gaskiya saboda haka ko ba a duniya ba Allah sai ya bayyana a asiri in mutum ya yi ha'inci Allah sai ya tona masa asiri kuma sai ya bayyana gaskiya kaga wannan abin da ta faɗa tana gaya mana cewa duk wanda yake yana jin zai halitta wani ya masa sharri kuma magana ta wuce ba haka in dai mutum ya wani halitta ya ainihin wato jingina masa ƙarya ya cutar da shi to ko a duniya ko a lahira sai Allah ya bayyana ya tona a cikin wannan halini a bisa ha'incin da ya aikata da aka cin a duniya wanda mutum ya tuba ya nemi yafiya na wanda ya ha'inta ko ya bata masa suna kafin a jiya tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yawan tubda sara'ir kenan za a bayyana duk abinda mutane suka aikata kaga wannan wa'azi ne gare mu da girma kar ka dauka in ka bata wani kai masa hajinci kai masa ka ci dukiyarsa ka zalunce shi kenan magana ta wuce a ba ta wuce ba za a yi shafi a gaban Allah Allah baya kyalewa Allah baya kyale hajinci da cutarwa shi Allah ya rama wanda aka cutar da shi Ta ce wa ba ubari wa وما أبرئ نفسي إن النفس لأمر أمارة بالسوء إلا ba mu labarin wannan mata take cewa wa ma ufarriqu nafsi ni ba na barzantar da kaina ban ce ban aikata laifi ba dan ni mutum ce dan adam kuma wannan matashin irin har yadda Allah ya masa kyan halitta babu wata mace da za ta keɓanta da shi ba ce sai ta fito da shi yana zama a gidanta tsawon lokaci ta ce wa ma ba da zuwa mana tana nuna ɗabi'a ta ɗan adam ɗabi'a ta ɗan adam kamar yadda muke sananatawa in dai kai mutum ne ba mala'ika ba to kana da iyakokinka yawa in dai kai ba mala'ika in mala'ika ne shi kenan malam zura wallah kara masa lafiya yake ta ko la ilaha illallah ne a gemunka sunan ka ba mutum in dai ba mala'ika ne kai ba ka da rigakafi sai in ka nema wa kanka zaman lafiya wai ka ce wai ka ke banta da mace ka ce ai kai mai imani ne ko ka ga harka ta kudi ana cewa cewa ka ce a ah, wani ai a'a ka kana son lafiya ka wuce wa adin kar ka yadda ka hada hanya da abu in ka hada hanya da abu yau da gobe sunan ka dan adam sai ka fito da kai ma duk inda ake da mutuna ka kauce daga mutuna karka yadda ka jefa kanka waje kana ganin ai kai insha Allah baka da imani baka da matsala kai ne imani ne a'a imanin naka maganin karka fada a cikin laifi karka je inda laifi ne sai ka zauna lafiya kullun kana inda ake abin kirki kana masallaci kana wajen karatu kana wajen sana'a kana gidanka kana waye amma in dai zaka yi rakiya yawa a zance to kai ma gobe sai an ce ai kai ma kaza kuma an fara abubuwa na cikin kirki sai an saka shi haka shi abubuwa ne na mu'amaloli marasa kyau in dai za ka shiga kai ma a ce da kai za a shiga zuwa to dole sai ka yi abin da sai ka harbu magani shi ne ka ce wa guraben sabon Allah ka ce wa guraben sabon Allah saboda ka ce wa ma ubarribu nafsi ma'ana ba na barrazzar da kai na cewa ni ne sarki ce wannan kamar tana ƙara fito da bayanin da ta yi cewa zalika liya'lama anni lam akun hu bil ghaib ya san ba zan halince shi don baya nan ba saboda ni mutum ce na yi laifin amma ga dalilin da ya sa ni shi ne saboda ni mutum ce wa ma bari nafsi ma'ana ba na tsarkake kaina daga ne zan iya yin laifi amma sababi ne ya sa laifi dalilin ya sa ai wala mun ji wa alisu ba na tsarkake kaina cewa ba zan yi kuskure ba ba zan ku zan iya yin kuskure dan me tace innan nafsa la amaratun bisu domin ran dan adam yadda aka yi shi yana da karkata zuwa ga mummunan abu inna nafsa la'ammaratun bisu mana dan adam an yi masa ɗabi'a ta sha'awa kuma ba iya mallaka wannan sha'awar. ba iya mallaka ta inda dan adam ne wanda yake iya mallaka zuciyarsa annaba ne kawai su Allah ya tsare su ma kuma yi amma in ba annabi ba ne ko sunanka waliyi idan ana ba da taitin na waliyi ke ko da waliyar dai ba suna gaba ba ƙatar rauni ne da su ko babbar riga ko tsayin halitta a'a ai shi wanda taka ai Allah ne yake ba yake zaben wasu bayi da ba ba abin da ake ganewa ba ko ba ai ko mala'ika a ce an aiko maka to Allah ya zabe ka bai ka zama wani ba wani ake wanda taka ba ko ba ka ba a'a zaba ce ta Allah Allah ya maka tauhidi ka zama mutum kinki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum alladhina amanu wa kanu yattaqun ita wanda taka shine salaha shine kirki shine yin da'a ga Allah kuma zabi ne na Allah daga wasu mutane Allah ya yi musu dace wajen yi wa Allah da'a iya kokarin da ne sassar abin da Allah ya hana ne wani daga to ko ka zama irin wannan ya kamata ka kiyaye kar ka dauka cewa ai kai tun da kullun kana masallaci a saman gaba kai baka da matsala dangane da sabon Allah a'a inna nafsa la amaratun bisu in dai kan adam ne kaga abin dan adam yake sha'awa zaka yi sha'awa to saboda haka dabi'ar dan adam ce wannan lima fiha min dawa'i shahawat al-jismiyya yana da tabi'a ta sha'awa wal hawa nafsiya kuma yana da karkata san zuciya duk dan adam yana san zuciya in ya ga abu sai ya yi zuciyarsa tun da yana so to sai ya yi zuciyarsa idan abu ne yana sako ya san cewa Allah baya so ya san da sai ya tuna Allah cewa Allah baya so kuma sai yana da kusanci da Allah da kula in ya tuna Allah ya ce Allah baya so kuma sai ya bari amma idan yana nesa da Allah shi dan ya riga ya ya ribace shi to ko da ya tana Allah ba ya kuka ga da kyan zai iya bari wataƙila ya fada cikin sa inna nafsa da amara da bisu illa ma rahima rabbi sai kadai wanda ubangiji na yi mata rama ita wanda ran kenan ma'ana illa nafsa rahima a rabbi wa fasara fa sarafa an yusuhi wal fasha bi ismati sai ran da sai wannan ran da Allah ya yi mata rahama kuma ya tsare shi daga sabo ya tsare shi daga sabo sai wanda Allah ya warhama a ce ga abin sako ya gani kuma babu dalilin da zai hana shi amma yace a'a inni asafu Allah rabbul alamin wannan in kadan ne cikin mutane to amma ran da Allah ya tsare shi kan koda ya ga dalili na sako ba zai yi ba dan yana tuna Allah dan yana tuna Allah to wannan magana ta ta tana faɗa ne saboda abin da ta aikata ta yi kokarin ba wa kanta uzuri cewa eh nayi laifin amma ga zari na saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam kowane rai yana da irin wannan sha'awa ta zuciya sai wanda iya ji zuciyarsa ya tsaya iya abin da Allah yake mata to saboda haka wannan a ibn kathir Allah ya masa rahama yake cewa wa fi ihtirafi ra'atil aziz bi hadratil malik ita wannan mata da sai wannan shaida a gaban sarki yake Ya yake akwai abin gizina, bi da istirafi bil haqq cewa mutum ya rika faɗar gaskiya in dalili ya kama ya faɗi gaskiya ya yi itirafi da gaskiya a tabri'atul bari wuce ka bihi kuma in kai wa wani ma'ana ƙage to in aka zo gaban alƙali ko gaban shugaba ka bar rantar da shi ka ce bai yi ba ka ce bai yi ba wannan fadila ne falala ba kowa yake yi wannan ba sai kaɗan cikin mutane wa min khashyati iqabillahi lil khashiina kuma ka tana cewa Allah ba yana kama hakinai da musu ba. ma'ana tuna wannan falala abin da ta yi ba kowa ke iya wannan da yawa cikin mutane in mutum ya yi ƙarya ya yi laifi ya wayan an zo gaba alƙali sai ya yarda ko gaban shugaba ta a bai ba alhali tsakaninsa da Allah ya san ya yi laifin kenan wanda zai iya yi tirafi a ce ka yi laifi ka zai ce na yi amma a yaje mu to wannan lalle ba karamin mutum bane ne ma'ana wajen falala ya iya kokari haka ake so mutum ya kasance wanda wato yake kokarin idan dalili ko da ya yi laifi in dalili ya kama ya bayyana laifinsa ya bayyana laifi musamman aka je gaban alkali in dai an je gaban hukuma gaba to kada mutum ya ce a'a shi bai ba alhali ya san yayi ya faɗa cewa yayi kuma ya nemi yafiya ga wanda ya laifi ya nemi yafiya a wajen Allah wannan abu ne da ya yi mumini amma mumini ya yi laifi ga wajen wanda kuma a je gaban alkali ya ce bai yi ba to yi laifi akan laifi kenan yi laifi akan laifi kenan to amma wannan idan a je gaban alkali ne amma in ba a je gaban alkali ba to ba a so mutum ya tona wa kansa asiri in yayi laifi kuma ya fito yana cewa ai nayi wannan ba a so ba sai dai in an je gaban alkali ya zama tilas to kada ya yadda a ce ka ce ƙarya ne baka yi ba a'a kada ya yadda saboda in ma ba ya hukunci anan ba za a yi a gaban Allah a gobe kiyama to a madadin a ce sai an je lahira a tona mutum asiri wanda a duniya ya faɗi gaskiyarsa kuma duk abin da za a yi na hukunci a yi in an yafe masa kuma shi ke nan magana ta wuce daga amma idan ya bari ya je gaban Allah a rubuci ya mato laifin zai wuce wanda karka mata hukuncin lahira ba irin da duniya ba amma in ba san abin da ya yi ba to kar ya bayyana sa in mutum ya yi laifi ga Allah ta'ala a boye to kar ya rika bayyana sa domin yayi wannan kuma ya ƙara laifi ya yi laifi a boye ba a sani ba kuma ya zo yana gaya wa mutane ba a san wannan ba a san wannan ko da zuwa gaban shugaba ne kar ya je shi yasa a cikin hadisin wannan A da ya zina a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sai dai ne shawara cewa ya yi laifi ya je ya fada sai wani ya ba shi mummunan shawara sai ya ce ka je ka fada in ma baka fada ba Allah sai ya tona ma asiri ya saukar da wani bi dalilin da ya sa ya je fada wannan to amma an samu matsala kuma wanda yana cikin abin da ya kamata mutane su kiyaye kar ka je ka bada fatawa da hali baka san hukuncin shari'a kai ba da tunanin ka kawai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ya bashi wannan fatawar ya zo ya gaya manzo Allah wani ga abin da ya zo ya faɗa nake da shi kaza yace dan me za ka faɗa dan me za ka faɗa masa shi wannan da ya ba shawara yace ka je ka gaya wa manzo Allah kai ne in baka faɗa ba ma Allah zai saukar da waya tona ma amma sai zo Abu Bakar da Umar yana neman fatawar da yace yayi Abu Bakar yake cewa hal zakarta zalika li ajin ghairi ka gaya wani in ba ni ba Kadalla ya ce, a haifar kada an muka tuk gidan ba, fa ta fitar ta ce ta ce ta rassa. Ka duba iduwa ba. ya ce ta ce ta rassa da fitar a Allah. Allah ya kai wani kika je ka tukawa, kike da ka ba magana. Amma bai ji ba sai ya je wani Umar, Umar ya gaya kuma ya wannan magana. Bai ji ba sai ya je wannan mutumin da ya ba shi wannan mummunan shawarar. Cewa ka je ka faɗawa wani Allah ta aiyukan. Kuma da ya ke wani Allah ya faɗawa? Salisu da Salisu da ta kalla ya yi karɓar maganarta da ya faɗa ta ya ya kauda kai. ya kuma faɗa ya kuma da kai saboda mai ba ya san magana ma'ana ba a so ka yi laifi ka zo kana gaya mutane ai kayi kaza domin ai abu ne wanda yake na kazanta ba daidai ba ne ya sa manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya aikata wannan kazanta ne daina zuwa yana gaya mana domin Allah ba ya san wannan in ka yi laifi kawai ka tuba zuwa ga Allah to sai dai idan an je gaban alƙali an tsaye da kai to shi kenan wannan idan cikin hakkin wani ne bai kamata ka ɓoye hakkin wani ba sai ka bayyana sai ka bayyana gaskiya saboda haka wannan mata ta yi abin da aka ce abin yabo ne na cewa ta bayyana gaskiyar zancen abin da ya faru a baya kuma ta ba da hukurinta domin ita ta ce ni dan adam ce ina iya kuskure saboda haka na yi kuskure amma annabi yusuf alaihi salam bai aikata wani laifi ba ta yi nadama akan abin da ta aikata na وقال لمن تؤتوني به أستخلفه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حبيب عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها

salam akan abin da aka tuhume shi sai wannan sarki yace wa qala al-malik tuni bi ma'ana a taho mata da annabi yusuf alaihi salam tunda yanzu an tabbatar da ilimi ba sai yace astakhlifu li nafsi ke bance shi ga kai da mai da shi wato mai bani shawara wanda zai rika zai rika ba neman shawara ta cikin al'amura na ai ajalu khalisan ne wa mawdi'a thiqati in sanya ya zamo amintacce na ta yadda zan rika neman shawararsa domin na fahimci mutum ne wanda yake ainihin ya dace da irin wannan a kusa da manyan mutane kaga a sarakuna suna irin masu adalci sun san waye kamata su ja a jikinsu su ne mutane masu aminci mutane masu gaskiya ba wanda zai rafe ka kawai don yana so ya amfana da kai duk wani mai matsayi ko attajiri ko wane ne zaka tadda ana kokari a rabe shi Sama amma duk wanda zai rafe waɗannan shugabanni ko attajiran ne manufarsa in kai mutum ne wanda yake a kai sarki ko shugaba ko kuma wanda yake attajiri kana da algibla kai ka san duk wanda ya zo wajenka zai ka gwada shi ka gani dan me ya zo in dan abin duniya ne to ko shakka babu zai zama maka dan abin yari ma ta kiɗa ne duk abin da kake so inda aka ce abin nan ko abin nan baki ya karkata nan zai yi. duk inda ya ga kayi to shi ma nan zai karkata to nan ka gane ba masoyin ka bane daga ba masoyin ka bane domin masoyin ka ne wanda zai gaya ma gaskiya zai zauna da kai da amana zai zauna da kai da amana saboda haka shi yasa sa sarkin da ya ga wannan mai magana shi ne gaskiya kuma ya saurari sa sai ya mai da shi mai bashi shawara ya mai da shi mai shi shawara ya kemarke shi da matsayi babba shi ne mana a su ne na ma'ana ajiye ya zama wanda zai rika bani shawara ta musamman wanda zai rika bani shawara ta musamman kallama mu da yayi magana da annabi yusuf ma'ana yaji irin maganar sa qala sai yace innaka al-yawma kai annabi yusuf a yau a wajena ladaina a wajenmu makinun mun mai da kai ma'abocin matsayi mai girma ai zu makanatin saniya mun baka matsayi babba aminu kuma mun aminta da kai saboda ai da yaji magana sai ya san wannan magana ce ta mutanen da ya kamata shugaba ya ja a jiki shugaba ya ja a jiki wannan yake nuna maka addinin musulunci ya koyar da qur'ani ya koyar da tsari na shugabanci da kuma siyasa kaga ya san abin nan alqasas da aka yi magana game da wannan da ta kira annabi Yusuf wajen mahaifinta me tace da shi ya abati tajirhu sai tace me inna khaira man istajarta alqawi alamin duk wanda zaka yi hulɗa da shi musamman ka bashi amana to ya zama mai kawiyun ne mai karfi a zuciyarsa da jikinsa mana zai iya rike maka idan ne zuciyarsa amini amintacce suka ce wannan yana daga cikin sifofi na wanda ya kamata a bawa amana ko a bawa jagoranci alkowa wal amana karfi ba wai karfin jiki ba a'a karfi na mallakar zuciya domin duk matsayi yana da wato abin da ake cewa karkatar zuciya duk kowa dan adam kamar yadda nake faɗa dukkanin ba mala'iku bane kowa ne ya samu wata yar dama to zai ga ya miƙe kafa kawai ya manta da me ya kamata ne shi kawai bukatar sai biya bukatar sha'awar zuciyarsa shi yasa amana tana da wahala ma'ana kowa na zuciyar da za a iya baka kamar liki zuciyarka a ce kai ne shugaba a ce ga za a yi muka bulu sai abin nan ɗari uku sai ka ce a jini ba na bukata a ce za a bada contract na miliyoyin abu ka ce ba da zai yiwu dan adam ne kai a'a shi shugabanci galibi akwai abubuwa na falala da ake samu shi yasa mutum an ya samu in dai ba yana da karfin zuciya ba to sai ya manta kawai falala yake duba tunaninsa kada wata ranar shugabancin ya rasa kuma ya rasa abin duniya bai san cewa amana ba ce bai san cewa amana ba ce saboda haka wanda ya kamata a ba shugabanci ko a ja a jiki a shugabanci shine wanda yake yana da ƙarfi wajen danne zuciyarsa sannan kuma yana da amana kaga an baki ce innaka innaka yawma ladaina makinun amin za mu baka matsayin girma kuma za ka zama amintacce dan me dan ya ji maganarsa kuma ya ga gaskiyarsa shi yasa ibnu ashur Allah ya masa rama yace wa hadhihi sighatu tawliyatin jami'a wannan ne siga na wanda za a ba wa shugabanci ya kunshi waɗannan sabobi li kulli ma yahtaju ilayhi waliyul amri min al-ansar wanda za a ba shugabanci ko amana ya zama ya mallaki irin wannan halaye yace li anna makanata taqtadi al ilm wal in za ba mutum matsayi ya kamata ya zama yana da ilimi sannan yana da iko na mallakar zuciyarsa yana iya zartar da abubuwa iz bil ilmi yatamakkan min ma'rifati al khair wal qasd ilayhi in yana da ilimi ne zai san alheri kuma zuciyarsa ta nufaci alheri wa bil qudra in kuma yana da kudura iko ya safi fi'la ma yabdu lahu min alkhair zai iya aikata abin da ya gani na alheri wal amana tattadi da wal adala ita kuma amana ba a iya rike su sai da hikima sai da adalci yake iz bil hikmati yusiru al-af'al salihah da hikima ne zai kirkiro aiki nagari domin ya taimaki al'ummarsa wa yatruk ash-shahawat al-batila kuma ya yaki zuciyarsa akan sha'awa ta barna wa bil adalati da adalci ne yusiru al-huquq ila ahliha zai bada hakki ga ma'abotansa wannan su ake bukata a wajen shugabanci ilimi da kuma iko na mallakar zuciya saboda haka a wannan shugaba ya ga wannan mutum mai nagarta kuma ya dace ya dashi a jiki domin ya taimake shi a shugabanci irin ka duba shugabanni na gari kenan mutanen kirki suke nema an sun samu suna murna kuma suna jansa a jiki domin mulki yayi kyau a yi adalci al'umma ta amfana ba wai magana ta irin shugabancin da muke mu a nan shugabanninmu kowa kawai shugabanci ya zama kawai kamar wato abu ne da mutum yake ganin zai ribata kawai shi ya amfani kansa kadai da na kusa da shi a shugabanci amana ce da ake so a amfanar da al'umma amfanar da al'umma kuma shugaba ai kamar ainihin hadimi ne na al'umma mutane ke wahi hidima ba wai kansa ba ba wai kansa ba saboda haka ya ja annabi yusuf alaihi salam ya bashi wannan matsayi ne girma kuma yake ka aminta yanzu ka zama amintaccen mu duk abin da za mu ce da shawararka saboda ya gamsu da amin da nagartarsa annabi yusuf alaihi salam bayan a wannan sarki ya ja shi a jiki kamar ya tambaye shi to me kake ganin za mu baka riko na kulawa da daula sai ya ce qala alni ala khaza'in al-ard abadi kulawa da taskokin kasa inni hafizun alim kaji kuma wata sifa ta shugabanni ni hafizun ne mai kiyayewa ne alimun ne masani ne akan yadda ake gudanar da tattalin arziki ijalni ala khazain ard abin da ya nema a baki kenan na kulawa a wannan daula a baki minista na tattalin arziki kenan a baki taskokin kasar zai kula da ainihin wato duk abin da ke na arzikin kasar tunda amini ne kuma ya ce inni hafizun ina da kiyayewa Allah ya bani ilimi ko baiwa ta take kiyaye abubuwa alimun kuma mai ilimi ne akan yadda za a gudanar da taskoki na ƙasa kaga wannan matsayi ne da girma da kowace daula in ba ta da wannan tattalin arziki to sunanta ba daula ba kankantacciya sunanta domin yanzu da kake ga ana ta nuna isa duk wanda zai isa za abin da ake duba mai ka mallaka me ka iya yi na tattalin arziki ko a zamanin yanzu abin da ake kenan bare kuma zamanin baya kaji abin tun da ne kenan shekaru nai baya matsayinka tattalin arzikinka kuma tambayar da zan yi shine mu arewacin Najeriya musulmi me yasa aka rena mu me yasa aka rena mu a Najeriya saboda ba mu da tattalin arziki irin na abokan zaman mu yan yamma da yan kudu bangaren yarbawa yanzu duk tattalin arzikin Najeriya a su yake kamfanoni da bankuna a hannun yake a hannun yake yanzu ka je ka tambaya san san na Najeriya shugabannin manya a cikin lauyoyi idan ka kasa kashi goma kashi nawa suke dauka yarbawa ya fi rabi ya fi rabi kusan kasar da a hannun yarba ne yan yamma kuma tattalin arzikin a hannun su yake kuma duk abin da za a ribata na amfani a hannun su yake saboda haka kallon mu kawai suke su yi mana dariya kuma kuna ji da yanzu ana maganar sabon tsarin haraji cewa Lagos kadai za ta samu harajin da duk jihohin arewa baki ɗaya jumlatar ba za ta samu ba abin da za ta samu na amana income na abin da za a rika bata a cikin ƙa'ida ta abin nan ita kadai Legas ta fi duk jihohin arewa kaga mun zama kenan yaran sai abin da suka yi mana su kuma inyamurai mun san dama irin karfin yadda suke da sana'a su to mu me yasa ake kallon mu ake daina mu saboda muna da rauni a tattalin arziki shi yasa suka daina mu har suke faɗa mana magana amma da mu da ke muke da karfin tattalin arziki da bace isa sai mana kallo na reni ba saboda mai duk wanda yake da karfi na tattalin arziki yanzu shine shugaba a duniya kaga ta yanzu ai tafi kowa saboda mai tafi kowa ta tunan arziki ƙarfinta na tunan arziki tafi kowa ta ke da duk duniya ke sa ma ake mata yashi america take abin nan da ita to idan ka koma kasashe ƙanana ma duk wanda za ka ji ana ambatansa da cewa ya isa ba don komai saboda yana da mai ba ƙarfin soja ba tattalin arziki da shi ne kake iya riƙe ma'ana ka ribaci ragowar daurori in kana da ƙarfin tattalin arziki da shi ne ake binka a baya domin ana so amfana da kai to saboda haka wannan ba abu ne na yanzu ba tun zamanin baya tattalin arziki shine kashin bayan karfi na kowace al'umma saboda haka ya kamata a ce mutane suna kulawa hatta mu a nan kasashe ce na musulmi ya kamata a ce muna kulawa da sana'o'i muna kulawa da kasuwanci muna kulawa duk abin da zai ba mu karfi na tattalin arziki noma a ce muna yi tunda muna da kasa kiwo muna kulawa duk abin da zai ba mu karfi na tattalin arziki duk sassa na ainihin neman arziki ba mu yi sakaci ba wajen ingantawa domin da wannan ne za a kalle mu kallo na girmamawa amma in baka da ko sisi to kai a wajen mutane ba kowa bane kuma dama haka yana da suke baka da abin da zaka ba wani na ruwan shi da kai to dole mutum ya tsaya ya nema wa kansa hanyoyi na halal na neman arziki domin da wannan ne ake iya gina karfi da wannan ne ake iya gina karfi shine malai yake cewa wa fihi dalilun ala annahu yajuzu liman wasaka min wasaka min nafsihi idza dakhala fi amrin min umuri sultan an yarfa manar al-haq wannan annabi yusuf alaihi salam da aka bashi sarkin ya dace a jikar kamanta sarkin nan ba musulmi bane ba ba musulmi bane amma da ya ja annabi yuki sai ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard domin ya san in ya rike tattalin arziki ya rike karfin mai jigon garin zai iya juya kowa da kowa ba wai sarkin kadai ba in dai tattalin arziki ka rike to zaka mallaki mutane baki daya saboda haka ya aminta da kansa sai ce a bashi wannan amanar domin mai da wannan ne zai amfani wajen isar da da'awa wajen isar da da'awa shi yasa yanzu aka cuce mu ai yan mushan in sun je su da'awar wasu ba wani abu bane kawai suna ta kokarin ba da kuɗi ne da wani dan su ribaci mutane amma sun san ba a san gaskiya suke ba to mu kuma idan mun je da'awa a irin lungunan da ake zuwa da'awar maguzawa abin da ake kallo shine mai ka zo da shi tunda an riga an bata su mu kowa ba da tana arziki ko mota ta zuwa da awa mai kyau ba mu da ita masallatan mu sai dai in ka gansu ka zo ka gansu su kyal gashi amma masallaci ba da kosi sai bara ba da kosi kuma yanzu da aka ce an ce kowa ya tallafa masallaci sai ga mutane su ce ai da kan suke fama to waje gina muku masallacin attajiri ai yana da kuɗi ya zo ya gina amma kai ne ka ba da gudunmuwa na inganta masallatan domin su iya yin da'awa matsalatin ba zuwa zo a yi sallah kadai ne, a yi karatu sannan a fitar da masu da'awa su je su isar da da'awar har zuwa ainihin lunguna to amma masallaci ba ya da kodiki ba yi rike kansa ba ba ya rike kansa ba masallaci sai yi ruku sai yi bara kaga wannan kaskanci sa na sadu su a kaidar su duk wanda zai je wajen bauta sai ya kai ne ya kai haraji amma ai musulmin an ce ka bada abu sai ka ce a'a ai masallaci dakin Allah ne saboda haka wanda yake yana da hali shi zai taimaka kai ba za ka taimaka komai ba sai dai a yi inganta maka inda ka zo ba banka ba wuta ba wa sai ka ce dan me to amma kai ne kai wa masallacin kai ne kai wa masallacin a matsayinka na talaka ai kana da naira goma kana da biyar kana da hamsin kamar yadda muke ta zamani ne yanzu na waya kana sa katin ɗari biyu a kullum karya kake ka ce ba ka kiran ɗari biyu karya kake kana kiran ɗari biyu to ka bada ɗarin a masallacinka ɗarin ka kai kira na ɗari ka haƙuri don ka taimaka a masallacinka kuma taimakon da kake ba wai masu masallaci kake taimaka ba a'a a inganta da'awar kake so in za a je da'awa ana dan abin da masallaci zai iya rike ba in za a je abin nan wani ya zo yana neman taimako cikin talaka ko cikin wani da suka musulunta masallaci zai iya taimaka wannan shine hikima na inganta guraben da'awa to kuma in ba tattalin arziki ta abin nan da'awar za ta yi karfi ba za ta yi ba ba za kai ma baka yi rike kanka bare ka rike wani ka taimaka wani to saboda haka malamai suka ce hikimar annabi Yesu anan shine dan ya rike jigo na garin domin tattalin arziki shine ruhi na rayuwar mutane in ka rike to shikenan ka rike mutane saboda haka daga nan in ya rike kaga magana ta kare zai iya isar da da'awa cikin sauki saboda ya riga ya rike ainihin wato zuciya ta wannan daula din wanda shine tattalin arziki sannan kuma ibn ashur yake cewa wa hadhihi al-aya aslun li wujubi ardi al-mar'i nafsihi li walayati amali min umuri ummati idha alima annahu la yasluhu lahu ghayru yace ij'alni ala kaza'in al-ard ya sarki sanya ni zamo mai kula da taskoki na na daula annabin annabin Allah ne annabi Yusuf ko ba ka ba kai ka san me zai da dukiyar in an bashi sarkar yayi me da ita baya bukata saboda annabin Allah ne ana yi masa wahayi ya san lahira saboda haka mai zai da duniya to amma ni da kai idan aka abin nan misali mun muna da wasu wadda suke ganin matsayin mu da girman mu aka ba su mulki suka ce ya sai dai me kake ganin za a baka riko me za ka ce a bani abin nan ministry na tattalin arziki kaga daga da akwai me kenan akwai rigima amma magana ta gaskiya ita ce me za ka iya yi adalci kenan me za ka iya yi shi an faɗi hikimar da ya sa ya nemi wannan matsayin annabin Allah ne ba ya buƙatar wani abu na duniya a ce wai zai tara wa kanshi annabi ne ba ya bukata amma hikimar shi ne don ya isar da da'awar don ya rike jigon zuciyar garin ƙasar, daga nan kuma zai iya sarrafa al'ummar baki ɗaya. cikin sauƙi ya zamo an isar da da'awa kowa ya musulunta to haka kai ma idan kana da wani abin da kake da shi na baiwa da kake ganin an tambaye ka za ka iya taimaka wa shugabanci ba laifi ne ka faɗa ba laifi ba ne abinda kake da shi na ilimi da zaka ba da gudunmawa domin ke da al'ummarka gaba yana da kyau ya zamo kai ma ka ba da gudunmawarka domin addininka ya ci gaba domin addininka ya ci gaba wannan shi ne illar da mu ahlus sunna muka samu a cikinmu ga wanda yake bibiyar da awa zai ga cewa idan ka je wajen masu zagin sahabbai rafilawa za yi mamaki a wajen yan shi'a kenan masu zagin sahabbai su za a gani a tsarinsu suna da tsari na cewa in dai suka yi gayya sun san junansu sun san wannan fulamba ne wannan magini ne wannan kaza ne saboda me in harkar su ta addini ta shi su za ta gina wa kansu addinin yadda ka san yan mishan amma yanzu a nan cikin masallaci idan nace da Allah ina san fulamba ba zai fito ya bayyana kansa ba ina san mai aikin wuta ba zai fito ba in abun masallaci ba ta wuta ba wanda zai kyauta sai an biya shi sai an biya shi duk wanda ake hidima ta addini ba zai zo ya ce bari in himinta ba addin don ciyar da addini na gaba mafi yawan mutane ba sa yin haka saboda ban san tarbiyya ta addini cewa addinin haduwa ake a gina shi ba kowa a capacity da yake da shi a matsayinsa a iliminsa zai zo ya hadu ya ba da gudunmuwarsa da haka ne addinin zai ci gaba da haka ne addinin shi yasa za a ga yan mission ka ga likita kwararre amma ya bar turai ya zo ya shiga ƙauye yana cin miyar kuka yana cin tuwon dawa tare da da maguzawa don yi jasa a likita ba professional a turai ma don yana muka ya zo ya ba wa addininsa gudunmawa ne a wannan bangaren ya shekara biyar ya shekara goma watakila amma ba a biyan su wani abin da yake na a'a su yake yayi yana ba su magani kuma yana jan su da har su shiga addinin haka suke yi to dole ne a capacity da kake da shi ka yi wa addinin ka hidima ka taimaka addinin ka yi ma abinda za ka iya yi kowane irin sana'a ka iya kowane irin abu ka iya a addinin ka kai domin isar da sako domin duk inganta domin kamba sunan addinin ka domin bawa addinin ka gudunmuwa ba wai ka zauna kawai kai kana musulmi kana jira Allah ya baka aljanna ba kai baka ba Allah komai ba a'a Allah yake lan ta birra hatta tunfiqu mimma tunfiqun kana san aljanna to aljanna tana da farashi shine ka hidimta wa addinin Allah ka hidimta wa addinin Allah shine ibnu asir yake wannan fadin annabi yusuf alaihi salam ij'alni ala khazain al-ard yace aslun asali ne asali ma'ana ka'ida ce li wujubi ardi nafsihi kan wajibcin ka bayyana kanka li wilayati amalin domin yin wani aiki min umuril ummati na aikin al'umma idza alimta in kasancewa annahu la yasluhu lahu ghayruka ba wanda zai iya sai kai to wajibi ne kace zan yi wa al'umma na iya kaza asali ne wannan ayar da take wajartawa inda yi munashi wajibi ne ana neman ka za ka boye kanka alhali al'ummar tana neman irin ka professional a wannan fage ka kiyarda don kana jin ba za a biya ka ba yi wannan ne ba za a biyan abin da to in kai haka Allah zai tambaye ka don ilimin da Allah ya baka da baiwar da Allah ya baka ya baka ne dan ka taimaki al'umma dan ka hidimta wa addini shi ne yace wannan ayar da yake cewa ij'alni ala al ard ya sarki a sanya ni in kula da taskar kasa ya nuna idan kana da wata baiwa a cikin al'ummarka kuma kaga ba wanda zai iya wani aiki ce kai ka fito kai wa al'ummar wannan aikin domin ya zama nauyi a wuyanka wajibi inji ibnu ashur ya zama nauyi a wuyanka wajibi saboda me al'umma tana buƙatar gudunmuwa da kai da makamantanka ne za ku haɗu ku gina al'umma ku ciyar da su gaba amma in ka ɓoye to lalle ka ha'inci al'umma kuma Allah ta'ala zai tambaye ka a gobe kiyama saboda haka wannan tambayar da yayi ba laifi bane in kana da wata baiwa ka ce na iya kaza a bani in yi ba laifi bane in har babu wanda zai iya fiye da kai sai kai to wajibi ne man ibn ashur ka bayyana ka taimaka wa al'umma wannan ba taskiyatu nafsi bane ba kana nuna ka kowa iyawa bane a'a yanayi ne na cewa ba wanda zai fi kai kai ka fi iyawa kuma al'umma ka tana bukatar wannan abin to wajibi ne ka tsaya kai wajibi ne ka taimaka mata yin yin haka to ka haince ta kuma Allah ya baka abin da ka taimaka al'umma ba Ka yi ba Allah zai tambaye ka kamar yadda Allah ya faɗa cewa zai tambaye mu akan dukkan wata ni'ima da yayi mana zai tambaye mu babu wata ni'ima da Allah ya maface face sai ya tambaye ka ga hadisin nan la la tazulu qadamu 'abdin binnan hatta yus'ala an arba ba za ka wuce ba a gaban Allah ranar kiyama ba za ka kaba ka ba za ta motsa ba sai an tambaye ka abuwa guda hudu a ciki akwai an ilmihi fi ma'amila bi ilimin da Allah ya baka mai kai da shi da Allah ya baka ilimi ya baka basira akan wani abu kuma kai ka boye kawai kai zaman ka baka taimaki al'umma ka ba baka karantar ba baka koya wa wani ba baiwa wace Allah ya maka na ilimin wani abu dole ka sanar da wani kai ma domin Allah ya baka ne dan ka amfanar da yan uwanka wa an ilmihi fi ma'amila bihi ko fihi ilimin da Allah ya baka inji manzo Allah sallama sai Allah ya tambaye ka kuma Allah ya gaya mana da cewa sai an tambaye mu ga dukkan wata ni'ima da Allah ya yi mana to wannan ni'ima ni'ima iri iri ce kowace ni'ima Allah ya masa ya tambaye ka yaya kai da ita kai wa Allah godiya a kanta ko baka yi ba Allah ya ba mu tawfiki da dacewa Allah ya karba ayyukan mu ya ga mana kurakuran mu Allah ta'ala ya karba ayyukan mu a wannan wata mai albarka da addu'o'in mu ya duka magabatan mu Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah ya ba mu ikon gyara halayen mu da jin tsoron Allah da yi masa biyayya ya shirya mana mazan mu da matan mu matasan mu Allah ta'ala ya tura su akan siratul mustaqim waɗanda ba su lafiya a cikin Allah ta'ala ya ba mu lafiya baki daya duk bukatunmu na alkhairi Allah ya sani ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi duk abin da muke gudu Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام